Allah kamar yadda muka saba yau mun ci daidai ba da na'at wato aka ce ana cewa na'at mana'ut sifa musu duk guda ne duk wanda ka dokin kaji an tsin ka ne na ya ce maka na'at na'at daidai ko sifa duk guda ne ina ta gani eh, in ka ce na'at to mana'ut in ka ce sifa musu duk guda ne yana so ya sifanta maka abu ne sifanta abu mun dai san sifanta abu da haka ko to yadda ka'idar sifa zai zo saboda shi ko idan ya zo abu ya zo eh, abin da za ka sifanta shi to wasalin duk da ka yi ma sifan nan shi za ka yi wa masu an gane shi ka so ya karantar da muna هذا بسم الله الرحمن الرحيم النعت شيني نعت الأمثلة لي haza kitabun mufidun kulura ai wannan littafi ne mai amfani kwarai qara'atu kitaban mufidan ni na karanta littafi mai amfani kwarai kulura ba to zan ce gaba na uku nazartu fi kitabin sa'id mufidin ni na yi bibi cikin littafi mai amfani kamar na karanta kenan ko na diba ciki abubuwan da ke da ke littafin nuna da amfani muna tare za mu kai na hudu ko kuma na kasa eh, wancan ha za mai damu fasihun ai wanga fili ne wanda yake mai waɗi mai yalwa fasihun mai yalwa ra'aitu mai danin fasihan ainihin na ga fili wanda yake mai saɗi jaraitu fi mai dalin fasihin ai na gudu cikin wani fage fili wanda yake ne mai faɗi ne ta suki ne ta suka mun gano nan to tafattahat war abin da menene tafattahat alwarhat wardatu jamilatu ko abin da eh, wardi ta wardi abin kaman fulawan da ake turare da shi Eh, to ta bude ta yi cok ka ɗasu wararta jamilatar ainihin na yanko na tsinko wardi mai kyau su ilal wardati aljamilati na yi bibi zuwa ga wardin nan mai kyau to malam mun gane karatun ba muna gane ba to ga bayanin jirgin to bari in muku bayani kafin mu shigo cikin bahasi saboda mun shigo cikin bahasi ne za ku fi ganewa nan cewa hada nan ka ga mun shigo cikin babin nan tara da kabari ka gane ko to nan hada kowa ta ita mushara ne ka gane ko to hada din da, ma'anan shi mubtada ne hada mubtada kana ji ko to aina kabaru kitabu hada kitabun wannan littafi ne don ka ce hada wannan to ni ba mu labarin wannan kitabu ko to ya zama kabaru khabarun da hada muna tare da ku to yanzu mun yi ai littafi akwai littafin banza za akwai magana a cikin jari akwai akwai littafin nobel ko akwai littafin kaza littafin fiki akwai littafin kaza kaza ko to muna son mu bambanta da sauran littafi mu faɗi sifan littafin da aka magana haza ɗin nan to sai aka ce littafi ne mai amfani don kana ka littafi ne mai yawa yana da yawan abin da ruwar eh, ka ko hanyar kai ko ko kara ta ce littafi ne ne kaza to yanzu muna son wanda zai ji labarin ya gane wani irin littafi ne sifa ce na ka ba shi to da aka nan kace haza kitabun to nan cikin jumlan ga haza kitabun fidon ni ka sifanta shi a'a ni ka sifanta ni ka ce ka sifanta shi littafi ka san ka ka sifanta shi ko ka sifanta shi da cewa ne sifar shi menene mai amfani ne kun gane ko to nan abin da malam ka son ka yi duk abin da shi littafin nan ba shi ne za ka sifanta ba to wani matsayi yake wurin nan wani matsayi yake wurin khabari ko khabaru ai mubtada da khabaru mubtada asalin shi wasalin shi nawa ne wasalin shi ne raf'a khabari wasalin shi ne raf'a in dai ɗaya daga cikin abubuwan da ba su shige su ba ko tun da nan aika gaba ba mun da shige su cikin waɗannan da muka karanta na li'anna kaza kaza da sauransu anna wa anna wa kaza duk babu wanda shige su in dai ba abin da ya shige su ya shiga mubtada da kabari yana nan sake mai to marfu'un abada wa khabaru marfu'un abada haka ne ko to ai ka ga nan babu Allah babu nan eh babu laita babu koli eh babu la Allah, ko babu kulle shi da ka yana nan kan matsayin shi na mutum da bai da ka haza din da za ka fassara shi da cewa haza wato kenan eh, da ka gane ko mubtada amma sai ka ce mamniyin ala sukuni muna tare kun kawo addi ku fahimta domin na ce muku da marfu abadan ko in dai babu abin da ya shige shi in dai babu abin da ya shiga da marfu ne ko to yanzu sai ku tambaye ni na ce haza mubtada ne to to to sai ku da ya kamata ku tambaye ina marfu'in da aka ce marfu'un abada ina yi ai ba ku, ko kun ga marfu'in ba ku gani ba ku ga marfu'in ba kuna ba to kaga sai tambaya to ya ake don haka ya هذا هو هذا وذكر تعالى يقول وانه duk mata da ka gani cikin alzabai ne school da kiri ko ba da kiri ne duk mata school ne ma ka kuma sha Allah haka ne ka so to da ba kunyar da school ne ko yana yana karatuwa hagu domin muna son ya zama mubtada muna muna so idan mubtada abin da mubtada marfu'u sai mu ce to hazu yayi baiwa da haka duniyan ga inda za a canza shi yana nan haza in ya zo matsayin ki haza in ya zo matsayin ki haza in ya zo matsayin duk inda ya juya haza ka ga zama kamar gina kenan ko yanzu kamar ginan ga namu akwai ran da za mu ce mu dan mu dan kama ta masallaci na ce to ai ai kure bari mu dan shiftin din shaka shi na yi wa wallahi na nan ginan ne sai dai mu roshe shi to to shi na shi na balarabe ka ce min mabniyun mabniyun wato ginan ne ka akwai kalmomi wanda za mu haɗu da su da kunan wanda ke su ginan ne ba su tabuwa wanda suke haka suke in sun zo suna da kasira haka suke in sun zo suna da fata haka suke in sun zo suna da damma haka suke in sun zo suna da sukuni haka suke to wannan haza yana ɗaya da cikin su bai juyuwa ba ya juyuwa sassa sama to to shine haza sai ka ce haza ta gane mubtada'u mumnihin ala sukun amma sai ka ce fi mahallin haka ne ka so mumnihin ala sukun amma fi mahallin to an gane ka san wanga matsayin shi mubtada tunda ka kawo ai rufu ai kamata tunda mubtada ne to sai ka zo nan kitabun sai ka ce khabarun da hada khabar marfu'un wa alamat raf'i da yake shi ga abin shi baro baro sai ka ce alamat raf'i mai azammatun zahiratun da kyau malam to in kai haka shi kenan yanzu sai ka zo nan sai ka zo gaba sai ka ce mufidun to ai kaga tun da ka fanci fasarar shi mufidun din ga shi yazo ya sifanta mana wani irin littafi ne ashe littafin nan mai amfani ne ko littafin nan mai yawa ne ko littafin nan mai kaza mai kaza to yanzu mun furci da yana ya sifanta mana littafin nan da cewa fa'ida gari yana da amfani to tun da nan ya zamanto wanga da za a sifanta shi wani wata ne Allah ya kaddaro shi da shi nan shi ma fa Allah ya kaddaro shi wasu saboda tarkibin da akwai inda zai sake akwai inda zai sake ya danganci tarkibin tsarin maganarka eh yanzu bai sake ba yana nan kan matsayin babu mutara da ne. to da haka yana matsayin kabaru nan muna tare yana matsayin kabaru da haka tunda kabar marfu'in ne abada to yanzu dole shi ko wannan wannan ya kamata ya zama a ya kamata ya zama duk musulun da wanda ya karba wannan shi ma sai karba shi ɗaka ne duk sanda ka sifanta sifa ka sifanta abu to wannan abu da ka sifanta duk musulun da ya rangamo shi za ka ba wancan wannan da sifar nan ehe da sifa da wanda aka sifanta wata sun ta kamata zama guda to ma da la to bari ka ku karanto min saken saken abin nan shi saken qara'atu ehe to qara qara'atu kitaban mufidan to yanzu ku lura na shi ku lura yanzu nan mun saki babu mubtada da kabari, tunda tunda fi'ili ya zo in fi'ili ya gabata to ka kuma babin fi'ili da fa'ili da maf'uli kun gane mun saki wanga layi yanzu yanzu kitabar din ga ba babin da bane ba ba magana mubtada da kabari, don iradin ka ko da shi za ka yi la'akari da shi duk jumla ya soma da fi'ili to sai ka ce yanzu babina. babin fi'ili da fa'ili da maf'uli in jumlar ka bai soma da fi'ili bai soma da haza ko inna ko wane ne ko wane ne ko allahu ko ko wa ko menene ne to in dai ba fi'ili bane to za ka mai sai babu mai mubtada da khabari muna tare to madalla to yanzu ka ga nan muna ba da fi'ili da fa'ili maf'uli domin kace qara'atu nan mun samu fi'ilin wa fa'ila domin nan tudin ga qara'a fi'il madu ko ni zaka ce fi'il madi mamni ala sukuni ka gane ko littisali litta'in mutaharrika ai kowa sun fi fi'ili madi asalin shi menene haba mansubin fi'il madi mansubin ko da shi fataha ne to amma saboda hujjan da kakace littisali ne ta'in mutaharrika to saboda saduwar shi ta mutu harka dole yanzu ka gina fili ma bi akan mai sukuni kun gane wanga kwankwancewa ne muku amma ka ga dama ka to ka ce filin wa ka ce kara eh, sai ka ce filin wa fa'ila ka gane nan ka dunkule ilimi dunkule ka gane ko ba gane ba a sani ba amma ka ci fa maki ka ci maki amma wanda zai kwankwance maka shi dalla dalla sai ce maka qara'a zai ce qara'a kaga in yace qara'a sai ce fi'il madi mabni ala sukuni kaga litisali bi me bi ta'i mutaharrik kaga bi ta sai sai ka ce at-ta'u fa'ilun kun ji kwakwance shi nan ɗaya kun ji kwakwance da na yi makin ce ƙara'a su fi wa fa'ilin wuce a'a ina kwakwance muku ƙara'a fi ilimarin mamnu ala sukuni littisali bi tarim fa'il masu'un da wa alamat raf'i da zahira su fi akai mun gama da wannan kun ga to in aka samu fi'ili da fa'ili me ake kwarara gaba maf'ulun bihi ake kwarara gaba ko madalla to nan maf'ulun bihi kitaban shine maf'ulun bihi domin da ni da karantawa mun ka farma mai littafi dama tun ba shi ba ya ci maf'ulun bihi ba da ni fa'ili mai karatun da kuma fi'ilin karatun da ni da fi'ili mun farma littafi shi ne mafulin bi to mafulin bi ka'idan shi mai mansubun to shi ta sai nan ya mana kitaban ka fahimta ko to ya zama qara'at kitaban na karanta littafi mun samu fi'ili da fa'ili da mafuli to nan yana son ta maka fa littafin ne littafin da ka karanta a shega tifar shi ka gane ga tufan shi sai ce tun da wanda ya zo da masu mansuri kuma shi wanda shi na ka sifanta mana wanda shi ma dole ya zama dole mansuri da haka za ka aka gana ya bambanta nan da yake babu mutala da kullum ne wanda sifan ga ya zo da marfuyi? shi ma dole ya zo da marfu'i nan ya zo da mansuri dole ya zo da mansuri ku ba da nazara eh nazartu da kyau nazartu nazartu fi kitabin mufidin ko mufidin fi kitabin mufidin ku lura haka ne ko to nan har wayo wajiya nazara nazar sai ka ce me ku yi wata laida ɗazu nazar litisalihi mutaharrikin atta'u a'a ta'u fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi thammatun zahiratu fi akhir to muce sai ka ce fi ka gane ko menene harfu jarri fi harfu jarri kitabin ka gane ko ismu مجرور بفي مجرور بفي bi fi ابن abin da دم bashi don eh, kasra din da saboda zo manga sai ka ce majrurin bi fi تو gane ko to to littafin ga an bashi Majururi saboda dalilin wanga to ga har wayo ga mai siffanta littafin nan to tun da wanga ya zo da mansubi ya kamata ya zo da shi kuma ya zo da mai majruri kai ya kamata shi ma ya zo da mai majruri ina fata an shi ma da haka ko'ina, ko'ina. yanzu akwai wani misali daga wanda ya saba manga to duk kusan guda ne ka gane duk kusan ko ko ko <coughs> eh tafatta tilwaradatu eh eh eh eh irin na farko ne eh irin na farko ne to kaɗatul wardata jami duk irin na farko din kullura kullura kullura da iri guda ne kullura ko to to to, abin da ka so maza maza mu ce cikin qur'ani maza maza kiya kiya mu ce cikin qur'ani mu gani hmm. na'am a'a mu qur'ani mu ce qur'ani ko tambaya kake eh Oho, ha, a da, um, um, um, oho, to, to, to, na kuma kwankwancewa na kwarai kenan. Ha isi mai shara za a da shi ne abin da haɗin da. Ka gane, isi mai shara ne. Ka gane, za ai shi a abin da shi a mun fi daɗi. Za, kun gane ko? Ne, eh, za. wannan kuma kana so ka ko ne da ne kenan, yanzu mu cewa Qur'ani a gurguje eh mhm. hada kitabun anzalnahu ku ba mu abin gugar Allah hada kitabun anzalnahu eh eh to na'am to الحمد لله رب العالمين ما شاء الله ya sai yi daidai to mu zo wangare mahmud ya kawo mana malam mahmud ya kawo mana ya ce kitabun

anzalnahu mubara anzalnahu ilayka sorry mubarakun a'a bar muna wannan jama'a ku duba mu duba mu karanta na singa haza kitabun mutai haza kitabun mubarakun eh, haza kitabun angar haza kitabun angar nahu ilaika mubarakun to mu yi aiki na nan nan kuwa da kwakwalwar ku kaɗan a gurguje amma an kusa haza mhm. ku gane ba wato a gurguje saboda babu lokaci da ba haka ɗaya za ku haka ɗaya za ku kamar kamar kamar da muka yi azumi ke Jamil Allah su biya ka Allah su biya ka shi nika sau rubuta ka gane ka duwan to to to ka gane wanga wata rana yana zama mai nahu sosai insha Allah kun gane to ai duk wanga da ka gani da ba wanga itiraji ne da ba an zannahu ilaika ka gane duk ishe su abin yadda kai faɗin nan wato yadda jumla yake wato ha za kitabun mubarakun kaga an samu irin daidai yadda malamin zai ba mu abin da ha za kitabun wannan littafi ne amma wani irin sifa littafin ne to mai albarka ne ka gane to sai ka zo ka ce an zanna mu ilaika ya layi. ka gane simple eh to ai wannan shi ko na Qur'ani ba kai kawo ba sai mu tsaya ganin su Qur'ani eh eh eh to ai wannan larabci kenan wannan yayi eh yayi in dai don larabci ne amma kaga fam yadda nake kuɗa ne ka haka zamu amma in dan larabci ne ya yi sosai muna zalin abin saukarwa ne gari ka ya rasu lallai. Eh, eh, eh, ka gani yanzu ka gani kun gane tartibin ba ko yanzu jumlan ga yanzu kan maganan nan kamar da muka yi misali farko hada kitabun mubarakun sai zo kitabun marfu'i sifan shi mubarakun haka da mutum zai zai karanta qur'ani ya zo ce ha za kitabun ilaika ilayka kada kana zaune da kai da kasan sifa ta kare ya faduwar wasu ya faɗi domin kai kana rike da kitabun ɗin ga kai tun da tun so karatu ana cewa ha za ki kai ka san abin naki to da haka kana sauraro shi yana kaiwa ne yana ajewa da da mansubi zaka ce malakawa domin can yake can yake aka ɗauko shi aka mai sai baya saboda tarkibi haka Allah yi amma shi ne na hau zai mai sai gurbi ne aka ga mun mai sai? mun ce maka yadda juna yake hada kitabun sai ka ce mubarakun sannan ka ce an anzalnahu ilayka ya lallaki haka da take hmm. to mutai a kawo na ji kun shi ga su ba duk suna alkur'ani sai eh to ai eh, haka ai ka kasu gare ka ga mun suji domin eh, ya sifanta Allah da mai gafara ko mai jin kai kaga da furan rahiman kaga yanzu sifofi ne sifofi ne shi yasa ba su nan su kai إنا أنزل إنا أرسلنا على الريح سيتمي تومينين يكلم فينا مي يمنن خبا يا كفر في المعروف ايه آه، ده هو سيدي إيه، ka tuna ta ce sarsaran ya ba shi mansubi ko eh. madalla a wani wuri ya ce birihin sai ce mai da kyau a ah, haka nan nan eh. eh. inda ya kawo birihin sai ce sarsarin saboda ya zo da wata na'atin ya zo da majururi sai ya ba shi majururi kamar da muka yana nan da ya ba shi mansubi sarsarin sai ba shi mansubi ina fatan gani to malam suna cikin qur'ani firtik to gaskiya eh malam ya ne eh? eh eh mana ya cikin samu wutar wutar ya cikin ta ga zo da masubi haka yake nafi da mana'uti suna da yawa ko sifa da masu suna da yawa cikin qur'ani duk abin da ka sifanta shi to ka tabbatar da abin nan da ka da wasu da su ya zo guda da shi suna nan da yawa cikin qur'ani ga shi cikin qur'ani nan ma ko nan karatun da muka yi cikin taimama ku tuna Allah ba ku ba. Eh, kaga ya sifanta wani irin ƙasa ne ƙasa mai mai sahibar ya sifanta muna eh kaga sa'idan sahibar ya ba na nasaba shi da aka nufi da karatun ka Allah ya samu dace za ka ce a yi wani kokari malam da ga a ce a yi wani kokari a yi takin a yi takin mu zo mu da ke sosai saboda yanzu an kai da rigirati